ko za ka daina wani lokaci da za ka yi hutu kuma Nam ya da alwala zan yi sai zan yi sallah ne alwala za ka yi ka hije min daki zan yi sallah ne to kana bacci yan tashe ka to kuma wata jaka ta ka ni ba san ma na rungu ba ba ni da jaka ta ba ni alwala kuma ba zan hana ka ba tun da musulmi da ka ni ba mu sai ai da haka nace alwala zan kai ka da mun dai to to abin da ka goma kenan ko ba a'a ai ka san na sana'a ta to gore ka san na sana'a ta hakika ta ta ba ka na ka gani kana da alaman neman na kanka ka gani to da wallahi tallahi abun ya bani mamaki in ga in ke butar kamar tun na ga ka kulle kan je alwalan ma zai sallar ma sallah na na na na na ji haushi da je kan ya bar man kuna baran banza barawo wallahi na fasa wallahi barawo ne kai baran banza barawo kai ka taba kin mutum ya zo Allah ya taimake ka Allah ya taimake sai zan je masallaci daga gidan wazuci